Sashen Hausa na muryar Amurka tare da kungiyar muryar talaka ne suka shirya taron a birnin Kano a ranar Larabar da ta gabata. Kana daga bisani aka yi makamancinsa a Gusau jihar Zamfara a ƙarshen mako. Manufar tarukan ita ce ilmantarwa tare da faɗakar da jama'a dangane da wannan tasha ko kuma kafar sadarwa ta dandalin voa.com da kuma neman bayanai da shawarwari daga masu saurare kan yadda ya kamata tashar ta rinka gudanar da ayyukanta domin dacewa daga bukatun al'ummar wannan zamani. Malam Ibrahim Alfa Ahmed shine edita mai kula da wannan dandali na voa.com. Dandalin VOA kamar da aka sani sabuwar kafa ce ta yada labarai da ake iya kama ta a wayoyi na mobile da kuma irin kwamfuta din na hannu wato handheld kenan wato ganin yadda irin waɗannan abubuwa suka bunƙasa cikin wannan zamani kuma ganin cewar yanzu yadda labarai suke yaɗuwa cikin sauri ya kamata a samu kamar wata kafa wadda za ta rika bada labari mai sahihanci ga duniya da zarar abu ya faru ba wai a ji kawai ta kan facebook ko ta twitter ba ko ba gaskiya ko da gaskiya shi yasa ka kafa wannan a gabatar da shirye-shirye waɗanda za su taimaka ma rayuwar matasa musamman waɗanda suke magana da harshen hausa gashi kun tattara bayanai daga sassa daban-daban ya za ku yi da waɗannan bayanai wato waɗannan bayanai da muka tattara a nan gusau za mu yi amfani da su da waɗannan muka tattara a kano da wasu wuraren wajen zama mu nazarci irin abubuwan da jama'a suke so domin idan an zo tsara shirye-shirye ta kamammu na dandalin voa ya kasance an yi la'akari da irin waɗannan bayanai da kuma ra'ayoyin da jama'a suka bayar wajen tsara waɗannan shirye-shiryen domin dama kasan ana yi domin jama'a ne. Kwamarar Zaidu Bala Kofa Sabuwa da ke zaman shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa baki ɗaya ya ce. To gaskiya tun ranar da an ka buɗe wannan tasha ta dandalin BOA gaskiya mun yi farin ciki kwarai da gaske. Saboda muna ganin da cewa wannan tasha buɗe take awa 24. Ko shi za ka buɗe ta ka samu labaru daga ɗame-ɗamensa. To ni gaskiya na yi farin ciki kwarai da gaske saboda duk mutum dan adam ko mahaluki dole ya taya da zamani to muna jin daɗin yadda muryar amurka ko yaushe su haka muna abubuwan da ka taya da zamani wakilan kungiyar muryar talaka daga jihohin kano katsina sokoto kebbi da kuma jihar zamfara ne suka halarci taron sunana comrade hafizu balaraba busau shugaban kungiyar muryar talaka reshen nan jihar zamfara kirana ga ainihin wannan dandali na bo shine ya kamata a ce dandalin boa su tsaya sosai su ƙara tafiyar da wannan shafi su ma mata da suka halarci taron sun tofa albarkacin bakin bakinsu. Sunana Matilda Mwan ne memba ce, a wayar da kai na mata da maza wanda suke gauyuka saboda so da dama mutane suna tashi daga cikin gari sai su je su kwashi yara, wai za su ba su aiki a cikin gari. kuma idan aka kawo su ba su lura da su ba shi yana sa so da dama 'yan mata sai suna shiga lalace sunana hawa usman amira shugaban mata muryan talaka jihar Zamfara. Eh, ina kira ga dandalin BOA na Voice of America kan su kirkiro da wani shiri na wanda zai tallafa ma mata gaskiya wallahi ya yi tsarin da suka yi ya yi illa abin da ya rage kawai sauran shawarwari da mutane sukan iya bijiro da su daga baya domin ci gaban gidan rediyo ma'aikatar Yaɗa labarai ta jihar zamfara da hukumar rediyo da talabijin ta jihar ne suka karɓi bakuncin taron bisa jagorancin babban sakataren ma'aikatar alhaji ismail muhammad amin injiniya adamu maru da ke zama manajan daraktan rediyo da talabijin na jihar zamfara ya yi tambihi ga masu hulɗa da dandalin voa ko yaushe ka yi tunani me za ka wa ƙasarka ba abin da ƙasarka za ta yi ma ba in za ka wani tunani ko kuma za ka aikata wani abu ko kuma za ka yi wata magana ko da ɗan gida ko da ɗan wani wuri abin da za ka fara tunani da shi shine shin wannan magana da za ku yi ko ko wannan abin da za ka yi shin a yake ga ƙasarka shin mai kawo cigaba gaba ne ga ƙasarka ko ko mai kawo tonon asiri ne ga ƙasarka ko ko abu ne wanda zai tozarta wani daga cikin ƙasarka duk waɗannan ababen ya kamata mu basu. haka zalika injiniya adamu maru ya yi nasiha ga waɗanda suka ƙirƙiro wannan dandali yan uwanmu ne mun tashi ƙasa guda da su allah ya kai su can wurin aiki muna kira gare su duk wani abu wanda wani bargurbi ya tura masu wanda bai tashi ko kuma wanda zai kastigetin din wannan ƙasar tamu don allah kar su yi entertainment din shi kar su yi kokari kar su masa shi kar kuma su yarin din shi injiniya adamu maru kenan manajan daraktan rediyo da talabijin na jihar zamfara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga gusau jihar zamfara a nigeria